الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نتفقوا الجديني يا ربيع الثاني 1435 كالندا الجيريا نادي بيلي بتفقوا الجديني نتفقوا الجديني بيان February 2014 kalenda miladiya ne ya ci gaba da kafin darasin sharhu sunna ya al-Imam al-Barbahari mai katon ya gobe gute shi ya katon wucin insha Allah rakamiya matsala ne idan daidai matsala da gube ci ko? al’imam albarba Buhari ga wasu salatu alaman mata min alil filati suna Almar marjumu wa zani wa zaniya wallazi yaqtulu nafsahu wa gairu min ahli al-qiblati wa sukran wa ghayrihim الصلاة عليهم سنة ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسلام لا بالحقيقة الإمام البربهاري إمام الحنابلة في عصره وقال والصلاة على من مات إذ وجسال جنائزة ɗaya ko zai ga jihajali min ali kiblati min ya ali kiblati wani min ya musulmi na jirgi sallah ce ya wa ali kibla na wani musulmi na ga jihajali wala kun waje sallah sunnatun min sunna a nufi sa sallan budon ba wa alibi budon ki hukunciyar sallah yi ji fardul kifaya thank you zakumullah khaira al marjum wa zani zana futa kuna gangani da to zana to ya da dane wa zaniya to zana yi karu hanzar gina na zai ya tulu na so to zana nini wuna wa gairu min alkiblatu sai zai yaji zana ya min alkiblatu wasu wa sukranin to zana zana ne zana gina wa gari masu ta alaikum sunna wala kun ajoji sallango ne yi zana yilu e wannan ne za a jure shi wani fili nga adaji kula na nga adaji kunje finci sallo ah wuji wuya e ba Allah wa ga wuje mu she la ba hukunci dalili la ba hukunci da gaskiye ko al-imam al-barbari yace ciya ba wallahi yakhruju ahadun min min ali al-qiblati min al-islam zan do wa zumini ya ali al-qiblati min ya muslimi jo a wauzu musulunci ba hatta ya rudda ayatan min kitabillahi inda gwawunga aya da cikin littafin sai ce rejecta aw ya rudda shi an min asari rasulillah ko wani reject ya yi da cikin ya asaru ya nabi sa sallan ba wani asaru ya nabi sa sallan ba wannan wuji ga yana wani ga wani gayi wa ga hadisin doro kaga wa ga asaru rejecta ne waje kiyana waje kafira da yi yana jayi malumu min addini bid darurati na gawo ya gaga Au aw yusalli li ghairi Allah ko man wali ya zame ne ce can aw yazbaha li ghairi Allah ko mu da zuwa ya zame ne ce can wai za shi shay'an min zalika ya zaga ji yando timinin mejo fakad wajaba alayka an tukhrijahu min al-islam wa jawabi na guwa tun daga musulunci wana fa idza lam yaf'al shay'an min zalika kaga wanda yando ci min na shi ba fa huwa mu'minun wa muslimun zane mu'mini mai muslimi bil ismi bi sunne la bila kadin da kika ne ko mana wajen shahadatu yuye imani ga zanagun alijanna ba ni an galawa ga bila la bila kika ce wọ́n jẹ́ àná kó wọ́n jẹ́ òun ẹ̀gàn ọ̀gá ọ̀gá lúwẹ́ ọ̀gá àgẹ́síyá ní àgán mùsùlùmí àmì ga àti mùsùlùmí àmì jẹ́ náà ẹ̀gàn ọ̀nà náà al'imamu barbahari za wa waza ju musulunci mini ya alul kiblati wa inda wanga yandoci mini na waqidul islami min yandoci mini ya nashi lo musulunci za ya na wajen kawo maga wuce ta jima wuce a yi ba da tawafuru shiruti wanti fa'il mawani ko shiruto shiga abu yana jima kuma na gaji ke ga Allah ke abu kuma za a ya ruda shi amin asarin rasulillah kuma za nan wani yanyan doci amin ya asari ya anabi sa sallama ke za shi ba ga wajen dabe alkur'aniya ko ga wajen dabe sura an doci min ya alkur'aniya ko ga wajen dabe aya an doci min ya alkur'aniya ko ga wajen dabe an doci min ya sunna ne za sun ja ta duniya ne za nan a ba hukunci ya e tiyari e e da ya ganza gaza na wato ya ci zagama na ganga bai tuciwin adake kan gaza na jijari ya nan yau da ko ke ka gaza na wujin mu kalli nan yau da ga da wuce ka gaza na yaji muta a wilo a nan da A amma kiya bayani jiyu da wuce eh da wucake ya jigita ya tiye wuce bayanin bayani a tulayu na biya jigan yawon ce wajen wagwa daga wajen gana ko ba abuwan na wanda bukata yawan waje fahimta wani wata yana wata da asaro a nabi na bi a hadisi shi wani ina yi kayi da wuce koko safu ba madawo na ali gane na banin hawariji shi ganda gula ta tafsiri shi ajan sai za kafiri da ya toye ka bari na ji shirka ne gole na ji da ya ahlus sunna murji aji aja ga gaiza de ga ibe la ilaha illa allah yani yake na gaji pata nan yin wa lagun ta imani wa imani ma gumi gole ya to jiki ma nan ga to jin daidai amma ahlus sunna ji tatashin. tashin aja ga gan kaba'iri a da kyau ngai shirkanci ko ko kafircinci ko nun gaza wazu musulunci amma ka duji kufurunci kwa umaji shirkanci kwa ga ji gane ko umaji ibada jiya zan ci na ji so ya na ya wa waza musulunci ba amma to sun imani guniya wale ba na ga wa wuce musulunci ba na najeriya jiya hawari ko ba na e jiga ma to sun imani gunya na najeriya jiya murji aji efuwa alkiyar magadabe zanna da karkashe mashi'a nga ba to mu jun azaba wa ba to mu yi, amma ka to yake jun azaba yabo imani bi tauhidi billahi la ilaha illallah na dambi bidana to yake gula to yake aduwa daga yin da aljanna e ji jirradu ya mu'tazila gangani ya khawariji ji ni firaku ya ya jo na ji shiga e lagatun ka bayar luwa nun ga lona ma ya ne gwata muke ji zamu ci amfani da na al-imam al-barbahari ga an yusalli li ghayrillah ko mazanna da ji sallah zai ji to yace hanin ba hali gairi ghayrillah ko mu da zuya ya zai ji to yace hanin kyan da zuya ya kabari ko da ji zuya ya kuti ko da da zuya ya kajigi ko da zuya ya zai ji to yace hanin no le nan ngaza wato musulunci ya bane ibada yan naji ya kun inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamina, ya ga sallaye ni da ya zuye ni ta rayuwa ni ta ajeliye ni ba ta so ya cin wuyo na ga fubacina yau ne zo ko a shawale ibada shiga yin nan sai mina alkhawfu ibadatu wala takhafuhum wa na sai mina tawakkuli ibadatu wa Allah fale tawakkal min sai tiga mu'mini ja ya gona sai mina ali istighasatu wa baza ko wa wanzu wa ibadu yo istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum sai mina addu'a ibadu yo قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فلو الاسماء الحسنى عباد كن نسجد عباد يون fasjuduli wasjuduli lahi wa abuduna yanne jibayen wa la ibada da ya tsuwa wa la da ya nabiya wa la da ya malaika wa la da ya tuciya wa la da ya waliya wa ma ke la ta tuwa zanen wi ibada ne Allah e eh, bo ibada ne Allah Allah su jani ta yi wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun to jani ta jini be za an ji da sai bo biya jibu ta yawo am hasibtum annama khalaqnakum abasa yayi koyi jeje ya yazo wa annakum ilaina la turjaun ma shi ba to sai ta al imam barbahari ga wa iza fa'ala min zalika sai daga jiyan da cimini ne ji sallah ya zami ne soja an kusun ya zami ne soja nan waje ba laika an to kuli jahu min al-islami wajibi wono zu daga musulunci wani in ga kin do ci yawanci sallah ya zami ne soja nan ko mu zai ya zai soja ba nan ga ga tiyan ya zo nan e zun jiri ne e zai zun ya go sunna anil gulami shatani mukafi'atani e zagan magi ba yun sunan gi guba wa an jari yake shatun in zagan magin zagin wasu nan ginni na ba wuya ne a sallam yon ji shirka wajen na ko in zaga jin layya wasu dabba ko fasalli li rabbika har lole ji shirka shari'a da ji ben nace ko to wata da shi shi ikan sowe wago gina kanaji fofen wani gizo ko sai wani bishe zu a daga wani bishe zu yayi yiwe sai baba wa shirka jahi wa zu bishe zu ya gona wa gina zu ni dangi zu ya gona wa gina kul man harrama zinata allahi lati akai da li ibadi wa tayyibatu min rizqi ko to ma waje ga waje ga na ko wa mai wayan gitina wa ti ya ganan na wa ya ciu ganan wa canan gizu ebo waje na wala ya ganin wale na jiki a yan na gadan a zabu wuli gairi layi buwa mu ko don ka ni mini billahi e, wal yawmi al akhiri fal yukrim zaifahu da ga ji man da take fa alkiyami don ga ji wa da ga wuce so babu wannan gabo masala ya e zabu wuli kiyo ku gadan e ga al khawfu alaikum assalam e ga al khawfu al khawfu da alhaufu wanda level ni wuta ko wuje birka kan wo da da alhaufu tabi bin dige bi wasu nan gabe bi wasu nan dagbe bi wasu nan wanda na ji shirka fa waje safi na fi khifatan musa ko ilamatu jin taimako ban teburu na lare wuce lawu gawa isti'aratun bi ghairi llahi jan no wani inda wa dabo malata wa ba wace bula da na ga da tawo na lalbi lo ta ko la tawo na lalbi alal ismi wani Ta wale gan yanna ke de ga be ka ka kai bezo no ga dali ta fi tawidi jwada liuyena walu alqawl mufti ya shek muhammad bin salih al-usaymin wali wale yake ga naje walu shana al-usul salata wa ke ne yake ya ga naje wa ke lulita fiyan qawaidun wa masailin fi tauhidil ilahiyya yali su wake ne ya gaye ya misalin na shi yawan lawa al imam al barbar wato za a fa'ala shay'an min zalika idza ga yanda timinin na joji faqad wajaba alayka an tukhrijahu min al Islami waji wajibi na guwa zu musulunci ne ngaji sallah zai ji tsoci nan ku zai ji tsoci nan ku da ji ibada zalo tinaji nan wọ́n di yánà kó wọ́n tó wọ́n ajú wájú bí náà kó wà tó musulunci wọn ẹnu gbẹ̀yìn pí wọ́n bá wọn náà nga yi gagaga ka'ida na ji alobe da hannun ni ni asali zawanjo imrarun nasi ala zahiri zahiri musulunci nga yi ngula nga waluta wọ́n di yánà kó na yi ni number two kala zawa yi kafiri hukunci ya tsaye ci gangan da fi zana tsaye ci da fi cuyi kafiri a daga yi kafiri mun kuyo wala ta kafa male ta laka biya ilmun Ina sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala ta kullu biya suna cikin mulkazi ba haza, halalun wa za haram ina bi intanet gande halalin ne haramu ma ita ta halalin kaziba ebo ya sun gama ta tsaye ci ma da ladin ya tabbana Allah alkazi ba lafiya zai sun gama ta tsaye na a gangwa number 3 ji kafirci bata na tuye na alkur'ano bai suna ne gai cikwa a da kafircin cikwa mai da kafirci ta tangi wajen gani ako? kwayo number 4 umarke ji kafirci ji kwakwata na ga tunanin da gaga ndo na guji na nan waje kafiriya ebo na ajin eza ji to kafirci ji ko koye gan koye tun koye akida koye shakka amma ji zanne tilas din ga wale zanne alayi kafiriya ebo illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'innin bil imani ko sama kafiri ci ga amma zanne na da ji kafiri ci na zanne ɗiya yau ji gani ko gaskiya ma wa zangale wa layi kafiri kafiriya wa ma kunna hatta na ba sa rasula sai ta ji zaza ba sai ta shiga tuci tunabu e jama'a ne bi sa ko a yasta na aliyar buka a yi na zila na ma idan ta mina sama in ga so ya ci waje iko na wace yi ci biya tun daga sama wani na istaqullaha in kuntum mu'minin eh su da yato ta da ke ga ke mu'minin kuma ga istaqullaha in kuntum kafirina ko muazu bin jabal ko shi nan gole wa da dalil halibi amma anabi ga muazu ga muazu waje kafiriya anabi da ga law kuntu amuran ahadan an yanzu da liya hadin la martul marata an tanzu da ni zaujiha da ni za a ji zaji foro gunji ji zabi a zaji suna gani musu ji zabi abu no ne un yari biki lawu kuyo daidai kan ji zubu tawili mini ma wani tafsiri budon ga mala alu sunnaji ayi alu bidaji bai ga aji kafiri anu ngo jira ne ko to a sha'ira to khawariju to murji'a to mu'tazila bata al-sunniya kafira a dai ga ai alul bidai dan bid'a alul wa'idi in ga ba to cin fadi ma ba to ci mu ja azaba amma ya ne ja ga mu ja jide da ga lami to ayi mu no ji gani ko e wati bo e bo na de tawili so wa consider ne jibe no za ne ji ma ke consider ne ji wo be ni ata dogan shiru tujagun mi mawanu madan bwana ke izibo man yi man wuce ko da alqudatu shar'iyyin wal ulama ar-rabbaniyyin sai da yayin yayin ta ga kafirci ga wayu kafire boru fi alqalama an salasa alkalan titi da wuta ko yau ko wuce yi to gaggan ne ga kafirci na wawu ga ji najiri da wai ne ko ba ta yin na jaguji kiyo man jiguji tantancewa da ya zo ebo dana buta wọn dàjí kábàrí wọn dàjí búta yọ àmọ́ ẹ̀nà orí ẹ̀rẹ́ kó wọ́n jọ tó gẹ́ ìbá tó tún láì gádùn ọ̀nà wọ́n yẹ kó ẹ̀nà ẹ̀tẹ̀wọ́ sùn ní gádùn ní ilé zanna jẹ́ láti ta tún zai kábàrí ta wuya kafira ya gwada ebogo be careful be zai kafiri nido sai zalai ya farshi amin zalika fa huwa mu'min wa muslimun bil ismi la bil haqiqati babu wannan yawa gan i gaskiya ilani fa mas'ala danje shirka yabo na shirka ya ya zuya buya shirka da fom irin doro na shirka ga jiki nan Allah be nan ابن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما inna Allah hakika to yace la yaghfiru an yushraka bihi wa yafadda zayun ga la fubacina wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha zunubi na ma ke wuce majinna ne wa ba to yace fadda zanabu ne wa man yushrik billahi dan magana la fa to yace batina fakad iftara ismana azima ga nazumin ci koji ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا انا لا فاتي باتنا زناجي نزا ناجي تشي كرارانا تشي لا تشي لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا أهيك ذي جغجان inna Allah huwa masih ibn maryam Allah gai isa ne ge maryam no ne da shi ya ji kafirci wa qala al-masih annabi isa ce ga ya bani isra'ila ya yi banu isra'ila shi wa budullah yajibu ta ce ci rabbi ce ci yani da ci rabo rabo ga da ce ci yi innahu man yushrik billahi hakika zando ne ga la fa ce ci ba ci nan faqad harrama Allah alayhi al-janna

sai ce wallahu ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun agan la fa sai ce ba ce tana lubata ne ga giya a le ga zunubi nan wacce ga zunubi ba ta ga lafa fa sai ce ba ce na mara Allah labari ya gan wuya fa da zane ne ga yi shirka ne yayo e za madabo ne bi kuna zando mu ga ja da ta te shirka ji ko zan na lo na wa zuwa e ya ya maci ma wa ju amfaniya masoyin masoyi ma jin amfani zane mai tangwa da ma ke tangu lu juna ba ebogo ya zuya buya shirka wọ́n ji gane ko ablabi mas'ud ga annabi sallallahu alaihi sallam ga man mata yushriku billahi shan da khalan nara zando na ga jiya da ni wuce lai fato ci ba ci na wadanin kultu wuce wa ibnu mas'ud maga wa man mata la shirku billahi an dakhala aljanna ga maga ajin hadari wai la fato ci bacan zanna da aljanna wa al-bukhari kitabu janaizu jabir ibn abdullah gomu be ba ni sa sallam anibi ci ga dan da ci ga anibi kin ya guba wuce ode annabi ga man mata shi yushriku billahi shay'an shi an da naga jihadi mun ce layan do fato ci batan da na da aljanna wa man mata yushriku bihi an da an-nara da naga jihadi mun mai layan fato ci batan da na da nan Ba al muslim kitabul imani babu man mata shi an da shay'an dakhala aljanna daga jabir ibn abdullahi ga wani anibi za a sallam ga mallaki allah ga ne gada gumbe kun yake layi, shiriku bihi bihi an da khala jinna wani layin bai fata shi wajen wada jinna wa mallaki laqiya ga ne ga da kun bai shiriku bihi shi an da khala nar an ce ne fata shi wajen da na dan hadisi abi zarri ga annabi za a sallam ga tani jibril malaka jibril bi bawi fasal alayhi salam fa bashara ni annahu mamata min ummatika kide zai ga jihadi min al'umma wani la yushriku billahi sha on tele fato ti bata da kala janna da na ga janna qultu min wa in zana wa in saraka ko ga yiyo ko ga da tu je yiyo qala ni ga wa in zana wa in saraka ko ga da tu je yiyo ne yo garantiya ga do da tu mo do yin amma wa ga ga wa ga da ne da ti da kowace yi na wanda ga ibi layar lawu ni ga wuyi to so wa lawu zu musulunci wa imani ga tawidunci ma ji amfani fa a kiyani wayo wa al-bukhari kitabu janayiz da imam muslim kitabu imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam unga bu sab'al mubikat ya biya biya gutuwa ba ne ji zalaka ne yema fara ne biga shirku billah in eh, lafa ya ci baci hadisa na subnu maliki gan wani za a sallam gan قال الله kama da تنغي يا ابن ادم يا جانب ادم انك allah ga wadda ga yi wara jauta ne wacce ma ba kun je ba ga farto na kala ma kana wala ubali yanzu ni na wajinan ma ji damuwa ya ibn adam law balaga dhunubuka anana sama yo a annabi Adamu zunubi ga tunto samu ga tun girgiji summa astaghfarta ni wati baga fara da misa kai gafartu laka miya afain biyoyi ya ibn adam yo a annabi adamu lau a taita ne bi kura bil arzi khataya da ga dibin rumba ga jikarin bijin mu bata ne bata ga bici ci tabo ga tibo amma laqita ni la tushriku bi shay'a wa gumbe tsaye ci adinu la fa tsaye ci bacina gafartu laka illa ta illa ta tuka bi kura da magfira na da ya dodo shi ne fa gangani bi al imam tirmidhi ga gubo e bogo shirka wujiyana wa dikina wa dodo be ina nasiba ga wai bayi ba ciyawe yi ce ci wayyam suka Allah bi durin fala kashi falau illahu sai gunga ga jewe da da bana lokiya ba wani sai ziyo sai Allah wadi na ko ebogo energy lo file ti anwa oli ba de tan director na sai ti bu yigata waju wadi na ko dan je shirka nan ne ke yawa garanti ga kiyo wato da lufin ka ba ne kina ne amma wanda ya gazna wa ga danja masiban shirka ga masiban zagu masiban shirka ga masiban ya ci da amma ga masiban ga malazu ga masiban ya nemi wanci da wakiya da shirka tunci ko fititin yi wuro ko e gane ke bi alaka da gane ne ebe yana al-imam al-barbahari wa ladida hanan wannan gayi lori al'imamu barbahari ga kaga ya zajiyan wai zalam ya farshe amin zalika mu'minu wa muslimun bil ismi la bil hakikati ko? ga kaga ya zajiyan da cin ne na biyu tun da dalila na ba zanen muslimu da mu'minu da su ne izu hakika na lori ya ko ina wa ga bil hakikati na imana ina isenu jiyu sunna ce ci bugi ɗaya amenu lawuwa zairi ya musun da sun gawa gaji kyau gawa gaji mu'amala da hukunci gangani biyu efen kogun aljanna ba ni kogun na ba ni wuce ni ba sai ce ta ba hukuncin da gawa gaji na su kici karara na gagaye tiya ga wuce wana biya na ko wane ga yanzu la kuranu fabici ko zuji jibo bi alkur'ani ko ya ji sai fito ko ko yanzu ji anibi to ko ko ya zuji tsamu da aya ya so ci ba ta ga wale yin da ke za su musulunci ko amma ga wale bayani wanda suka wake duk kodifai don gani da ka'ida ne shi cayin lo ka ca bayan kafinin now matsalar algulu fi tafsir ya algulu fi tafsir eh bigitu go matsalar ayi zakati ne wani matsala na da danja tsaron mine maladan jube nan waka zai kafiri fa ta yi gashi a lallire ashe inu ga haka yi rẹ̀ gando wani ga tobu na gajin hajjilin wa jagun rẹ̀ mutum ma gajin hajjilin zai ga tobu na ajiyun rẹ̀ yana wai gagba na zanaga da kabari zanaga ajiyar dali a fukunuwa a baga falawa a sallah amma su makabartan musulmi ba ne waga da ya kafir wani ɓogai na wagana na zanna za ba tsaba sai ju da kabarin har ba fari kiya ne yore waga da ya kafir na wagana zanna wa da kuma da tsiran gwa nga nga ce guno wai gore ina wagana zanna na wa ciya wai gore ina wagana zanna e fari kiya ni to wata ajin amfani ga don ore ngole ko e eh, bogo zu dikiyo e zu dikiya fo gangari ya ga àmọ́ ẹ̀gàn gàngàn ṣe kí èjìrídá ẹ̀rẹ̀ èjìrídá mọ̀ ní èjìrídá gẹ̀gẹ̀ àmọ́ èjìrídá bí kí àmọ́ èjìrídá bí àkídẹ̀ àmọ́ bí tó ṣẹ́kẹ́ kó àmá náà ìdẹ kàwà ibú yìí àmá ní ilẹ̀ ìdẹ́gà agún wúyí yìí láàájí yìí ètù pátá dẹ̀rẹ̀ tí sókùtù alìbì tí sùsá káàkiri àsọ́jà pátá ìkáàkiri pọ̀lú pátá ìkáàkiri ìkàlì pátá ìkáàkiri lọ́yà pátá ìkáàkiri kàndó náà dẹ̀ ewu ẹgbẹ́ ní kìtì na yi dide da kwa zan duwa ne gaji wacce ne zan najiri da gaskiya fi sabi na naji ba wuya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuyo so zan wacce ya ji agan agan ikrawu eji zatili lo fi shirka kacin haga zaji tile wuce to shirka lun ngaje mushiriki sai wani kirawo da shirka ba ko kirawo da filu ba ngo wani ga nalwa ko maga ja ga su kuma ga hadisi ya zuba bu hadisi ya dakhala jannata rajulun fi zubab wa dakhala an-nar rajulun fi zubab go dan no ta alwa aljanna ebo kibo eh ebo dinio dan no ti ma alwa ne ebo kibo ebo dinio hadisun kinja ngela di ujo a sheikh muhammad ibn salil al-usaymin hadisi na gan zan ci alo ajen na ebo ejiniyo zan ci malo na ebo ejiniyo da guba go kucin roci gan ama agu gan saga gan wa tambaye kucin nan zai ni ta tambaye kuti wa da jini a ta zahun ci ya zahun ci alo na, zan ta tambaye kuti wa gangani da zani ci wa tambaye kuti da jiniya da yan doro ya a ta zahun ci wu ci alo ajen na imam muhammad ya gobe hadisi na nan a shek muhammad ibn salih usaimin ga an tsari ibn shabu na ga hadisi wancan wani ga hadisi na fi fil hadisi illa ta duje illa guba ya ma fara tariq ibn shahab ittafaqu al ala annahu lam yasma min an-nabi tariq ibn shahab wa bayanihi rawli litati al-qawl al-mufid ala kitab at-tawhid page 136 bayani ganna wanda bai basharan ya hadisi wancan ya ba ci an alhadisa ma'ani al'isna ma'ana nuro daga ba al'amashi al'amashi mamun da lisuro ji shekul nusani wata yanya ta ci ji bayan lokere ya ganda jiki a nan ya ganda ruwa ya bugo ikirawo da mini mawani wuta firiyo zan da caji shi ware ga zando na church daga a sakwai ga imanin yaya yana zanna ji kafiriya ne ya ganda jiki a nan

sai jami'u sai raka mai hadisi 5380 annabi sallallahu a sallam ga laysa almu'min billazi yashbahu wa jaru jayu ila janbihi wajin mu'mini na imani wa gumina zanan wa wa funi makwabci mashi je kafu bo madaguna mun to magena wani yana wa ga wani gaza na waji kafiri jare yana wa ga wani imani zanen na wani gumiya zan da caji la hadisi yalla yazni zani hi ne yazni huwa mu'minu da ne dai ci na wa sai dai ta kuna wa dai ci na mu'mini ne imani wa gumina wala shabul khamra hi ne shabu wa mu'min ba za ma sai fiye ka kuna fiye na yi mu'mini ne imani wa gumina wala asliku saliku ne asliku wa mu'min in ga ci ma sai yi ka wa wayi na mu'mini ne imani wa gumina wala anta ibna batan za ta sharafin yarfa'u an-nas fi absarum hi ne anta ibu wa mu'minu imam amma ga gubabi al-bukhari da muslim to al-imam an-nasa'i ibn majah daga hadisi ne biyu hurairah sai jami'u sagira kan hadisi 7707 hadisin na dan da ciya ja ga hadisi ne lauga zane ga yace dawo ci su ta ci ya cin wa waje kafiri a a ta gannaluwa saboda ta ce inna allah la gafiru an shirka bihi wa gafiru ma duna zalika liman yasha'u ce ce fa be zan ga shirka jina ngai la fa ci bacina amma zunubin da kinaji shirka na ba ta ci fa bi ngai ne mini zunubin da maji shirka a kun zina dawo ebo na nga yi ga nga ga zane ga jiri daji a ga ga za ga cin da mu malaji ya wa alawa ji bula la nga ga ri daga na ne ga na wa no ko nga mallan ga da shiru usuliti ka da ahlus sunnati volume 6 page 861 rakani 1866 kula ne ke dai ibn abbas ga ya ji ga man arada min kumul ba ta zauwa jinahu zandon do na gaiwa gan wujiya wajiya zando na gaibe bukata yi mi na mi ga wajiyu la min kum zani lalu zai aminu iman zando ne gada ya cin da na so ci ga imani gwaji wajuyin fa in sha an yaru da wa alayhi rudda wa in sha an yamna awu manahu nga ba so ci wa iman na gumi na la yi wa ba so ci kun kuka zugun gukan ngo ne ko unti lawo ga na ji kiyo wọ́n jí rí zanuwa cajin gagan lauya ɓata kafiri a cingaga Ayo. yau rọ̀ jíga ni ọkú ẹgbẹ́ kíbo ẹgbẹ́ ni ajin Afe gba constitution Wani ya gane jiki kí àyán ẹgbẹ̀n na lọ́wọ́ ẹgbẹ̀n na jíkẹ́ àrùn ń lọ́wọ́ ẹgbọ́n na lọ́wọ́ yàṣì dẹ́gbọ́ elókóòtù kó lọ́wọ́ yàṣì mọ́ ayé elókóòtù à company formation ayéjún abẹ́sà company wọ́n company náà mú ni wọ́n túkátà ní ẹgbẹ̀n wáyà rẹ̀ ẹ̀ẹ́ ẹ̀ẹ́ ga wani wọ́n bẹ̀rẹ̀ gwamnati wọ́n kọ́mpàní entity tó ń wùyẹ títà tí wọ́n a ní àṣẹ fọ́ọ̀mù yẹn ni wà sọ kọ́mpàní ó tàbí corporate affairs àtàdí kaza àtàdí láti certificate ẹ̀rọ lóyà ṣe dẹ́gbẹ́ tún ayé lónìí ránà lóyà ṣe mọ́jọ́gbọ́ ayé kí èjì náà iná èjì yẹn ni tó yẹ convenience ní ayé jùn ni wà kún kì í wà wà lóyà ńgbà tákàdá ìka àwọn zàkàzá kún ẹ̀ zàkàzá za kàzá wọ́n kàzá yà ni wọ́n á ṣe kàzá kàzá kàzá kàzá zàkàzá yìí rẹ̀ pàṣẹ tákàdá wọn ni wọ́n á ṣe kàwọn jà E, e e ẹzàjì ń rọ̀ lẹ́kọ́ ẹzàjì mọ́kàtí ẹgbà lóòbí ajé lórí àjídánwó ẹtún àìlú ẹnu ẹtún àbìtìlẹ́tọ̀ àìlú ẹ̀hàn wọ́n jẹ́ gọ́ọ̀fíìsì pé ẹ̀dàjẹ́ ká tún àbẹ́bùn dín ajára àtúnlò ń ṣe tí kẹ́ lórí àjíṣe láti àrùn jàgbó wọ́n ṣe lótò kóòtò lórí àjímọ́kí ẹ̀dánwó ààrẹ ilé atoni general state kó federal ẹgbọ́gọ́ wa ní gan ní ní ètò ẹlọ́rẹ̀ àwọn jù constitution gbá kọ́wàá Number two, ẹgbà hmm, ti fi ti eh mun ji kiya mun lokacin duniya mana wala ga lokotu wada babu wani sogo wani constitution bufiya zan da cajin gagan zan da cajin na shubuwa bi gan zai je da ku fijo ne wanda ya ci ka tan magun a shan waje bata na wagan bata da waje ka dirga yau ne mana ya buna lokun ne a ne lokun wannan ba a sallallahu zuwa wasallam ga aktaru khata ibn adam fi lisanihi duk wanda ya kuskure ne ya ni da ajin majin da yin tarugo wa wancan Allah ga yi taraka ga kuskure no Ana annabi ga aksar wa azabil qabri min al bawli duk dun da azabin kabri daga bori boy in ba wuce Allah ga zan na ga jin azabin kabri bori ga nubi no ebogo ebo na je zajeje shi ko sojo ko polisi, ko kazan tilaga soja bi polisi, ba ta ga kafiri kafiriya no le ko e, annabi za a sallam ga sallam munafiki ummati qura'uha zai zai shi dokun ga munafiki aluma annabi ga ga dokun zai ba qur'anu ba wuce Allah ga zan do da ba qur'an na ji ka idan aje munafiki ani no sabogo be careful zan ga taju na shi wabe na zan yi fata da yawa biya kanin nasu mata wa da tafa ba sallahu nabi na zan yi fata biya lumma ni da cikin riddo to ko jiga tunani ga gaji ya ya shi tawili mm zan ya sha al'umanni da ke tauhidiyo asali ne zan yi tauhidiyo daga wajen ya ko asali zan yi ki at tauhid kakani anibi adam da anibi nu kan mu go da kwata tare da wadio shirka cibetiya su ko cibetu anibi nu ganin shi ejin do ne mane ma mata ce fitro ma min mauludin illa ladu ala alfitrat ejin do ne mane mata ce fitro ma ne ce musulunci sahaba ba wuyen manci ya wuda na gushe yahudi aw nasrani ko je nasara yu majisa ko je majusi wa al-bukhari muslim ta abu da daga hadisin abi hurairah sai jami'u samir daga hadisi 5784 wọ́n ilé nọ́nà kó zango cajin la ẹgbẹ̀rún eh, gbogbo dẹ́gẹ́ ẹgbẹ̀ zagayyọ excellence of ejiri da ko dẹ́gẹ́ di honorable of ejiri of ejiri da olè gẹ́ di ki of ejiri da kí sọ ibi lango ní ìsúnlẹ̀ ètò ẹ̀kì ẹzà ìkáàkì ní oúnjẹ títẹ́ yà wọ́n lázọ̀ ìkáàkì ní olè kó wọ́n lázọ̀ ìkáàkì ní oúnjẹ títẹ́ yà rẹ̀ ebe ne kamo da kafir ne wuce a cikin zato to yi ya limamu shaukani mana dalili wuce na lawali da kafiri nan walike wace ga gidi hada sai lujjara ne a limamu shaukani nan a nai za a sanin ga laisa mina man lam yujilla kabirana wanda mini ba zane wani wasai cana wa yarham sabirana wani ba zane guyayen zakan ji yana wa ya'rif li alimina haqqahu mutum ke yakiyan manyan yana ngoji gane ko nabi sallallahu alaihi sallam a shan gole a wani musacin da mu amma a ke da bana nabi ga la taqulu munafiki munafiqi e ga ga munafiki ga sayyidi man fa kun sayyidakum fa da khatum rabbakum ga kun sayyidi ye ya ce ce la dike ya ce ce la ajin gole wa mai zaga sayyid man maji ga ba ka ka yi kun ji waje a waje a bai ga zawo daga ga wanda rubu buzo feji kiyo a wani feji ri da a'a zan da cajin sai ga gan gaskiya ya de masu gati de yi make de mafoci shi de ebe ne zai je zai fi ya kwata na shayar a shayar mubta da ya tuma kwata makafi da yau gaskiya gan na luwa ne ngole zabayin ya alkitabi shiga ya lalli e za ya e cada to ya zuwa cada da ba ni sa sallam har ba babu nana na she ga nabi za ne ji dadin alata na nake yi yi yake kwa to bismillah ga kwa ganya a annabi ga samullah alaihi wa kulu ya ce to ji bismillah ya yi ta dan ye yi musulmi ne za je ku ye je ndoro na bi wani ngole na ji kan na ji daidai zan da cajin ga gali kali ba ta yi kafi da ajiyar zanawa kare buna da sai gaga my lord kalimar my lord nan wale lord turanci wunde ma'ana kama ko laji ganewa wunde kiyo wunde ma'ana ke gutu a banin lord ya e lazo ya e kuye mi lord wela e lafa zai kiyo respect lord wela tsoye ci lord wela kazan wale na ipata turanci rai wani haka daidai annabi ta sallam ga yatil ibilu ala yatil ibil ala rabbi ala khairi ma kanat rakun ya be ta ti so ya ci ugo wani rabbi hannu ga banda hannun ba rabu zane ga jihali ta rakun wancan no rabu magu yuzo wadda alimamun na sai ibn majah galu bai daga hadisin ya biyu da rabu annabi yusufu ya ga uzkuruni inda rabbika fami e ba so ya ciwo bo zai rabbi ka ba wannan bo ndo ga we ko esu Abu e ebogo fi sabilillahi ya e zuga gan e ba na mawa ɗo gan lord ne yi zaɓa na wujin ya ce ci na jihani ta na nan likali ga yi zage a gaga wa ga my lady ko your ladyship zane shi mai gani na zukun wuto ga jemi a ce yugan landlord wai laye yawa eh umarja wa wukiya alamta kuma da laiwa ta ta a di rufiya o mai gobe clienti o mai landlord zando ci ashi shingan zando ni ga foto btp laban wani good luck ga fayin gwabi wani good luck ga fayin gwabi na so ko ga haji fushi bai yi zane masu ko ga haji fushi bai yi na nga je kafiri ya bi zane ne ga fito bi jibi laban bona ma je kiyo ma je kafiri ngo ne ne joni joni one foto jinde foto da yara mu ya ba hadisi ya shaddu nasa azaban yawmul qiyamah almusawiruna zai ji a ji tsan a ji azaba ga fari kan ga zai je wa foto nan yu ka Allah ba ga ayu ma kalaf ne gaji ne jali to ne gaji udan rai wole ko ka foto kadin na joma da galike ta ɗore shekhi musayin da zanwaci a ya sauki ti ga wuce to some extent shekhi albani da muku a so strict amma ka da so strict ci ga kayan kadin wuce ɓata yara mu kayan kamera ne ɓata yara mu nan ta suke ga kasu wayan yawon so? na sai su shiga zai dambo ya kuke mai alu makanta ko mai alu aji ko mai ashe fomu ko mai aji ka zama jikiyo wajen amfani wani wuri foto ah, yan pdp yau sama kata san babu wani to zawanja a magana ga foto na yara mu ne ya zawanje yanzu wajen ya kata wajen ya kata wajen ya sokuwa a zama sokuwa wanda ya kafiri ya ne. Ngo ji ego na mato ya ce na yabu wani wuce za a lagu mai wuta ya kafirci dole da rabuwa na annabi za a sallam ga inna Allah ta'ala a kika Allah wani latunan ya bugi bali ga minar rijali allazi ya takhallalu bi lisani ya takhallalu bi lisanihi takhallalu al-baqira bi lisani ba na mu sai gangan sai magangan ne ya ko mu ta sai mu ta sai dukiya da ganin da gin taruji zan so ko da lafiya ruji na lawo gaza na ji kafira ne a ne daga inda Allah ya zuwa lakum salasa ya karo lakum salasan sai ce da ji bai guta ya mai ne ya guta ko yaye yi da lakum an ta zuwa latu shi ku bi shi a wani daji ga ya ji buta ya magana ndo fu ba ci ma wa anta ta bi abdullahi jami'a wa la wa la farraku wa an ta na sumu Allah wa amrakum wa ya karawa lakum kila wa kasuwa shi ma kagaga sai ci nan bu wa kasarta su'al ya zulu gaggabi sai ci nan bu wa ya zuwa atil mai zula duki wuji sai ci nan bu imam ahmad bin muslimi daga hadisi ya biyu raga gobe daga babu na banin gole coci na yan najibo malala na naje kafiriya zamani annabi e zaliye ci wuce ba kun labaki annabi ga inna hazi dajatun do allah ta'ala lile tirin na coci nubu ma'ana zalla ba ko bakin na imam ahmad da al-imam abu dawud ta ibn ma ya gobe daga hadisi yan a ga sai jami'u sai raka mai hadisi 2271 Nda za ga kwakwala baki na daga na sokoye ne no bueno sokoye ne bakwala baki vo ila ga alici na mun da ka dirani a ya e bugo fi bila e ga be joni-joni. la da ya koyi musulunci dan ta ajun gangan shirut la Allah ya gute ta zandu ne mako fita ne ji musulmiya a a dole shirutu la ilaha illa Allah kun da boga ko ji ganewa amma wujin aláwọn kọ àfitẹ́rẹ́ ìdíjẹ́ ọ lẹ́wàá a sheik ahmed al-hakami hafiz al-hakami amin wufe gan ma'adul kabulo volume 2 page 418 ba ba nu fe ga yace shurut la ilaha illallah wa ma'ana istikmaluha ngani ba gani do la ilaha illallah koyo kainan istimau wa fil abdi wa tizamu iya biduni munaqadati min wali shay wale wa fi wa tun ngani duwi unji wa ma lu wa ma lu ba wala sal murad min zalika ada al alfaz unji wa dila lafazun wolo wa hifziha ko ga kiyo ko lawo ko fikia fakan min ami ijtama fi wa tazamaha walau fi alaw adida lam lam zalika ga guji guji uku to fitiya amma wọn gwa fún ẹna musulunci ẹwà ní ọgága òtò lọ́ṣùn lẹ́yìn láàbẹ̀ wọn ìlúwà adẹ́nu tó kùtù gọ̀wọ́nà ọ̀rẹ́ ẹ̀gẹ́ bídá ṣọ́ọ̀ṣì odò ilẹ̀ ìlàdẹ̀ odò musulmi wọn ne daga waje imani bi ajin ga no na imani ji man ngole ga no wa imani bi ajin ngole asidi ku ga tun we we ga no a du fu di ga malaika da ban yi malaika da ban man ngole asidi ku ga tun we di kiyo bi ajin kin ga tun implement no no bi da chochi nno wa lo chochi da da jibu ta ga bi shen yo wani muslimi yo ngole al imani bi al kufri bi tagut ga wani exhibit no no e bugo wani ji gan abi a ga da ya kushi la la fita na ji musulmi nga ya nun zan wace hajji ala shi ba daga da anabi sa sun zaman tashi ba a da kauni wa aminu zan ga a san zan wace shi yana wafe da mini abu ya bugu zan do ne ga san yahudi ko nasara yi mu da je mu waya da ja ku fe da jilba ba da ja ku fe da jin attachment je cin do ja na zan ga kafiri a a lóòlé wọ́n lítà fi yán mọ́ntàṣẹ̀ bá àbíkọ́ mi fọ́ àmìlùgùn page 20 ya na so la'akili ga yazudu wale lafi ne ga yazudu bi kafir san sa kafiri shi ko ya e ba abu e ke ibada irin so kafirci amma ezu saye bayan na jiliya fina ko ezu gibe gwa fina ko ezu finge gwa fina ko ba yi fudu da zinari yuza nan wale na to ile fi ko eza mu saye e ilimi ya mi ato ya fiti mi ato mashi mi ato kanzo mi ato kanzo wale na to yi mu bahu ibn ala na zulata um zando caji la shubuwa bi ke dai doro na ratu ya da alkur'ani wace goyi kufuru na kufuru ci kwara da wani ne egwa a madan bi ne kufuru a kubaru ne kufuru a sugaru an gawaliyar na jidediya a da kufuru ci kwa da kufuru ci tangi ebo na nabi sallam ga isnanu fi nasi huma bihim kufuru zagu ba dan bo mini za hangi jo kafirci da bayi atanu fil ansabi wani wani ya hatu al almaliki is live ya dan yan mezu fu ba giza ya daga ajin ajili ne riwayi ma mamajo muslimi daga hadisi ya biyo rero sai jami'u sai sajira kan hadisi 138 annabi sa sallam ga aljidalu fil qur'ani kufrun zando ne ga gini ya ce qur'ani ne kafirci wo wale kafirci ne kafirci cin ci kwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga latar ji'u di kufara ya duru ba duk mai da gaji ya gaji baji zuman bai fi da lokacin ne kafiri ji ya e ce wudo ji ma no le ko da ne ji ma do ji wuna aya qur'ani mu ma ga mu'mini li ani wa yuta ya fata min al mu'minina iftatalu fa aslihu bainahuma e bugu aqida al sunna kufra ga guba fusuku ga guba zulmu ga guba shirka ga guba nifaq ga guba jahiliya ga guba uji martaba nya hadisin yana atar juba da kufara ruwa imam ahmad to al-bukhari to muslim to ibn maja daga hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali tabago kuji a cingaga zanu cajin la shuwa bi ke dai randondo na ga alito ya ci ba na nga lona wa ti yana a magajin ga, gato ya ci gan wa man yasi na wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada randondo na ga alito ya ci ba gangani batu ciwi na ba na ga lona ya jahannam wa dan bodan har abada ranar ci to aya ne lauga rando na ga lifi jinin wa alito ya ci batu ciwi ba na ga lona wa jiki a wọ́n tún hàn ẹ̀bùkún wọ́n á káàkiri náà ń jẹ́ àṣà lọ́wọ́ jígá ní ọkọ́ sofiyanu sauri ǹgan jariru ga kuntum takuluna li na qibla innakum kuffar qala la ma yafe ga alil qiblati ga yaje kafiri ga a'a وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يرجون لآل الكبائر ابن عباس وابن عمر أجع سيبا في هذه الكبائرين نوع جيراني أكو وقالوا شروع سليت كان على السنة فلم 6 page 898 jabir ga lam yakun min al munafiqina ahadan sama kafira ya za da min yan munafiki jo na sai ga kafir zamani annabi na Wajen musulunci ga Allah o musulunci maga tiri ta be an abi sufiyan qultu li jabir kuntum takununa li ahli al qibla antum kufar ga sai ga al qiblati ga kafire qala la ga a'a قال فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون قال a ما سيد أهل القبلة تقول مسلمي أسيق إيه شر سليتك على السنة page 912 ẹgbọ́gọ́ alùsùnnàjì ẹ̀ẹ̀gẹ̀ ìzàgẹ́ ètò ẹ̀kà báyìí lọ anú ngájẹ́ kí o ngájẹ́ káàkiri à ǹdẹ́gá ngájẹ́ túbá ṣe ìtàfàdùn yìí wọ́n á jí ngáfára sai ta faɗi wuri wa da masu haifun doci ji muke tuki yawo Ya ciwo zunubi yawo ya bayin Allah Allah ya gafiru an shirka bai gafiru madu na zalika neman ya shawo ranar cajin ga kofa ɓata yi kafin ya gwanin bautan kasa ya jin ya gwada ke jin bautan kasa kalimar bauta ba wannan wujiyar ibada ke ba bauta ba wani ɓane sabis ne ɓane eh, hidima wajen gani ako eh, ne ɓane kiyar sabis hidima kawai gada bishina da tijo di wani sabis malama na biya wani ganinin wakar da kam tabbas wale ya da shotnika ko? to su mazugun ila ya dawace yadda tilikota ɗan su zama takadu ne ba ji bayan zaji da ya cike ba ko ya play music wani ne ɓata ilin ba su ko amma na lalaga a gaji katuriya na majikiya na make ji daidai number 2 wani ade masalati cibo a mai kiyo a wai cibo da yi sallah ne jiya da yi mai jikin ya da ji coci ne ji e nga e jiya ibada ga jango ne na bai ka number 3 daidai ganci mazugun a gan buta a gan zando ne ga yi kofa na kiwo eh a gaza zando wani gaya kofanin kafirin ro sa shi zai shi mai gani ko ce lami tuye na na so ajin haso da sabi su jiji ni mata kunu na mala ta faru kila ce gaire ya lokaci tuba na kabura maktan inda layan ta kunu mala ta faru ne ta bugu yi su da ya ce ci e ganna ji ba ta wuji kiyayen kunuwa ko a gaza zando wani gaji sensus na jirida yi gaji ji irayin musulmi dokun ga nishan shi kaga wuturu sansa sabawa yau ga zane dokun ga zane igaji izakiya yi musulmi ne ti bidon dokun ga zahiri kamar yi kaga wuturu sansa sabawa daidai mai zaron state creation census yo federal allocation a gan ewe ne ga federal government na alawa gan to state ndoro census they contribute a ta university a ci da nan gaciyo senso zai contribute university da ke ci da nan gaciyo a gato ba ka zai don mini catchment area adadi ka zama fasin da ka zira a ce tun ba ego population ka zane da area wancan ba ta senso zai contribution wuyo ko a cewa zanto ni ka senso jina wa jiri da ẹni mi wọn ojú ọgọ́ tó a jìlọ senso su contribute yawon ojú ọgọ́ tó a jìlọ láìlọ́mìlì islami da hayi atul uliya ne kontrol mazil laramu ne a jin a ce gusi population musulmi fiye shi yi wa ce gun a ce gun percentage percentage yato adadi kazan na country kazan a adadi kazan na country kazan adadi kazan na country kazan abin ta san su su yi na ba wani jawa yau amma na abuwa ba na ma'azi ga na gaya yin ba sai nigeria ga yin representative windo cewa to ma a da record do ti president yuga a da record iri ne na. a ce to zanduwa ni ga sai zonji na jiri da fi sabilayi su da ya ce ci yan da ce ce da mu ba hu da cimla mina asbabu yari da to yitin ne ce ci kuyo deje zanu ta ke shi to zanduwa national id card go no ma kinono national id card go ne fa bi wọ́n jí wọ́n láà identify gan national passport tó súnkún wọ́n jí wọ́n láà identify wọn school id card súnkún wọ́n jí wé láà identify wọn ìsẹ̀bí ilẹ̀ ìsúnlẹ̀ èso èkì ká èṣù ajàgẹ́zà kanzan from from pakistan hindi zakazan shinkiti muritani zakazan sijistani suna babuwa ejuga ji e ba wani yana ma gaji wa bajo na national card ko inda national passport dabu no le ko fi sabilillahi e ga idan e kafiri be yi na shi mare ta ta ke shishi mazan duwa ne ga national team ko ne national pledge na wani da ando ci kaji primary ba ta aku da mutuncin a ga kilon ga ne national da wurin ta ne ci ma ga kilon ce national card da gugu na jiri da wajen ga kilo.

zando wanda ga jiga bishe nasara tsara nan ma ji kiyo ma ji ridda ah ikini ara ga bishe na na ji me ta ko te ji rufiyo bishe na kin nasara ya ibada sai ji ho ko bishe na e jeri na kin nasara ya ibo ji rayuwa gun ne ji ni to ji nasara tsara ga ji bishe o nge pa ko e ga nu o goga ngago ga ga ji nu hmm no bo

ko amma right yi na foreign country bai ji biyo ne ga wani gadon ka to ci da a gan ɗaya eh, kan al'udul hindi udu na na yake ya india ɗaya eh, kaza kaza ba kaza bai ji wanzo kun ji gaya ga wani da gabe shi shi an ne la akula zun akula zun sun ciwa kullum tabi ga wani zando wani gaya gani an mai ginin gaskiya kida zan da jama'a jirida Allah kiyaye inni wa za ta unsa wa inni samaitu a maryam wa inni uyizu a jika wasu da ya tafi da shaitanin rajim su ga fi sabila ya zufin wajen tara an wudan ya zufu jiki ya zufin wajen tara an wudan zan ta shi wa ga waga a shara ba ta yi kafiri a kai da ya alu sun na yaga alu ba ta yi kafiri a a ka na ma na biga kullu a fin nari nan kun ga waga ba ta jiki a da ya boyan eh a cin abuwa a dai alul wa'idi in sha zaba wani sha gafara lakum alul bidai ma a dai martaba ne a martaba da ke martaba gan gari sabogo da kyafu da ne sashiyar tambiha ta na biya alaka gangani bi ibn wuce na sun sha Allah ta'ala ga katun ya gwanna, ba ne ga ne da sai ta laduya ba na mai ga cimici nan sai cufa gangani da yi darasin ya gburu a gandakin matsala ya gbawa bai wuce cewa ilmi inda Allah da za a gyara da ya gani na.